Assalamu alaikum jama'a masu kallon wannan tasha ta mu mai albarka ta dan Hausa TV barkan ku da wani lokaci sannan ku kuma da zaman kallo da kuma sauraron shirye-shiryen mu masu amfani. A yau cikin iko da yadda Ubangiji gashi za mu fara gabatar muku da wani shiri wanda muka sa mashi suna sha ta ikon Allah. Uh, wanda kuma zai jagoranci wannan shiri shine uh, Dr. Ibrahim Aliyu Kankara wanda sananne ne inda aka yi magana harkar shata a wannan ƙasa tamu baki ɗaya. dakta barka da zuwa wannan fili um, zan so mu fara tambayar ka kafin mu tsunduma cikin wannan shiri shin wane ne dakta mamman shata katsina to dakta mamman shata katsina an haihe shi a cikin garin musawa shekarar mutuwar shanu ko kuma in ce shekarar da aka kori farin dango shekarar ce kuma turawan mulkin mallaka na birtaniya suka shimfiɗa hanya ta jirgin ƙasa a arewacin najeriya wadda ta zo daidai da shekara ta 1922 an haife shi a cikin garin musawa sunan mahaihin shi malam ibrahim yaro amma akan yi mai lakani da raruma saboda bai da takamaiman sana'a kowace sana'a ta zo gaban shi yin ta yake yi yana iya yin kira yana iya yin harbi yana iya yin aikin noma ko kuma aikin gayya da ake tafiya gonar wani yana iya zuwa ko kiwo yake ka zo ka ce mashi ina bukatar in je in sayo akuya a bakin kasuwa shi yana iya ansa ka ya je ya ɗauko maka akuyar da yake kiwo a cikin gida ya kuma zama ejen ko kuma in ce babban yaro a tashan musawa na alhaji garman bici wato shi shi yasa ake ce mai raruma to amma babban sana'a shi ita ce noma da kuma kiwo da kuma harbi Shi ne mahaifin shata bangaren uba kenan shi kuma mala ibrahim yaro asalinsu su mutanen sanyin da ne na cikin kasar sokoto a da tana cikin karamar hukumar tambol a halin yanzu waɗanda suka yi hijira tun kafin zamanin kahin jihadin shehu usman dan fudiyo suka yi gabas suka zo neman masauki inda za su zanna tare da dabbobinsu to a nan ciki aka samu kakannin shata waɗanda suka zo suka zanna a inda karaduwa take yanzu daga baya wasu daga cikinsu kamar su musa suka kusa inda musa take yanzu suka kafa sansani a nan wurin to waɗannan su ne kakannin shata na wannan ɓangare ɓangaren mahaifiya kuma sunan mahaifiya ta binta ba lariya ba kamar yadda muka faɗi a shekarun baya a cikin littafin mu saboda haka masu kallon mu mun ɗan yi kuskure kaɗan ku yi mana gafara sunan mahaifiya ta binta an haife ta a tofar ɗan adala ita kuma inda aka yi aka same ta shine kakanninta suka yi hijira daga ƙasar borno lokacin nan dai da aka yi yaƙin wa usman dan fodiyo ana kiran su kula ta borno suka zo suka zanna a kano wasu suka tafi tofa da sauran garuruwan da suke a gefen kano to waɗanda suka zanna tofa ɗan adala auratayya ta haɗa aka samu aurenta ita malama binta da farko an bada ta ta yi ko dai sadaka ko kuma irin kulle ɗin da ake a gidan sarkin tofar ɗan adala to shekara da shekaru ciwo ya dame ta kwarai saboda babu haihuwa a wannan gida kuma sai in kin haihu sannan ake sarin danki ɗanki zai gaji sarauta to bata haihu ba shi ne nan sai ta kulla yan kayan ta cikin dare sai ta gudu ba a ganta ba ba ta yi zami ko ina ba sai musawa a nan ta zanna gidan sarkin musawa audu na wancan lokaci ta zama baranya ko kuma yarinya ga mata sarkin musawa audu ina jin ko hajiya aisha sunanta matar da ya tana da dangantaka da hajiya hawa yar kawo wadda ta zama ita ce mata hakimin kusa da bebejin katsina alhaji nuhu yashi to shine ta zanna na wurinta shige da ficin da take sai musa yaron hakimi ya ganta sai ya aure ta amma a watar waya an ce bata zo musa ba ta kwancan a ingawa da ta zanna wurin wata mata ya uwata a ingawa nan Musa ya ganta ya aure ta yaron hakimin ingawa. amma a wata ruwa sai aka ce a Musawa ta zo bayan ta zama ingawa? ta yi barinya ga mata hakimi ingawa sai kuma ta tashi sai ta taho Musawa to Musa ta sadu da shi wannan Musa har ya ganta ya aure ta shi yaron hakimin Musawa ne wasu kuma suka ce yaron hakimin ingawa ne to koma dai menene dai ta aure shi kuma sun zanna ingawa sun haifi yara guda biyu da muhammadu da kuma ali dukansu maza da aure ya mutu tsakaninta da musa sai ta ɗauko muhammadin sai ta ɗauko ali sai ta baro mashi muhammadu a can to muhammadin ne ya zama dugul har ya zama makirayin alkali aiki yi a kotu hannun cikin dugul allah ya mai zuwa shi muhammadu ali kuma da ta ɗauko sai ta zo da shi musawa ta sake zama gidan mata hakimin musawa tana nan zana tana ɗauko mata ruwa don a lokacin ana wahalar ruwa a musawa sai baban shata nan kuma ya ganta sai ya nemi aurenta sai aka bashi to ta zo mai da abola shi ali saboda haka da suka zanna sai suka yi yaya biyu da lawal wato awwal kenan shine muhammad shata da kuma ita yalwa wato hawa ita ce kanwa mm, shi mai bi mashi Sun bi kaɗai ta haihuwa sai kuma wannan yaro ta zo da shi ana ce mai ali daga gidan wancan musa a matsayin abola yara uku kenan take da su har allah ya mata rasuwa to a takaicen takaita wannan shine wane ne shata da muka zo daidai kan wannan gaba da kai man wannan tambaya illa iyaka to alhamdulillah doctor um, za mu so mu ji yaya samartaka ko kuma yarintar doctor mamman shata ta kasance har ya zuwa lokacin da fara yin waƙoƙi to um, abubuwan ne suna da jefa mutane cikin duhu kwarai da gaske kuma akwai rudani al'amuran wasu mutanen da na gansu na yi masu intabiyu sun faɗi mana wasu labarukan da wasu da na ci karo da su kuma sai suka nuna a waɗancan labari da waɗancan suka bada ba gaskiya ba ne alal misali tun lokacin da aka haifi shi shata kafin suna ya ɓace sau shidda wannan ya iya mata shata ta farko da ya fara aure a da arba'in da bakwai ta gaya ma wannan ta ce ita ma ɓaika ta gaya mata ita ɓaika ita ce babbar yayar mahaifin shata ita ce babba a ɗakinsu su mahaifin shata to ibrahim yaro take ba iya labari akwai su da yawa mutanen musa da tawa da suka ce mani an haife shi an je ana kiɗin kalangu a sama amma ni a nawar ayi ban yarda da wannan kiɗin kalangun ba da aka ce lokacin da aka yi shi da asuba an ji kiɗin kalangu wannan kan ne ba yarda da shi ba shaci hudu ne na mutane amma wannan batun bacewa da ya yi kafin suna wanda aka yi ta hayaniya a cikin unguwa har mahaifin sha ta ce shi an sace mai jariri ya ce zai kai mutane kara da su sai can zuwa asuba sai ta lalaba ta ji shi idan ta lalaba za ta bashi nono sai ta ga ya bace baya nan sai ya hirgita su kwarar da su idan ta zo daga baya ana cikin dalibai ana ta hayaniya cikin ruwa kuma ta lalaba idan ta gan shi sai ta ɗauke shi ta bashi nono to waɗannan su ne mafarin wane ne shata kuma me ake sa ran zai zama nan gaba akwai abubuwa da dama da suka danganci abubuwan da suka shafi mutanen ɓoye tare da shi alal misali akwai wata mata da ake kira na ita tsohuwa ce take ba da labari ita babban shata ce tsohuwa ce kwarai da gaske amma ta rasu a ɗan jamfa aka yi ta waina take tuyawa take ba da labari ta ce tun yana karami da shekara kamar hudu biyar haka zai haihu sakan ya ce sai a wuni a share wuni guda katakar ana nema nai ana ta kuka cikin unguwa ashe ashe shatan ka yana jan kololo ya shige cikin duhun ya itaciya sai daga ba kawai sai a shi ya sako haka nan kamar biri to duk irin waɗannan abubuwa na yawo da ake zuwa haka suna da shekara goma a wani alhaji mamman na miro wani tare suka yarinta da shata kuma shine shugaban npn na na na yankin musawa a zamanin shehu shagari yana ba mu labari ya ce ah, za su rika tafiya da daddare wajen karfe goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu suna neman balbela duk kukokin wato itacen kukoki da ke cikin garin musawa za su bi su suna hawa suna neman balbela komin bisan iccen kuka shata zai haushi da tsakar dare ne da yaushe ne da ƙarfe sha biyu ne kuma ya ɗauko duk 'ya'yan balbela da ake bukata da su 'ya'yan tsuntsaye su 'ya'yan cibulbula da sauransu da kuma ana zanne ana hira sai a ga ya faɗo daga sama komin nisan ice zai waɗo kuma ta ka in ya wado kuma zai tashi kama dariya har baba ne ya rika cewa kai mamman kai baka jin kada ka kare wuya sai ce ai baba ne jin komi to irin waɗannan abubuwa ga su nan a lot of abubuwa ga su amma wasu daga cikin mutanen Musa zai je ai su ba su san an yi haka ba kuma almara ne amma wasu kuma sun tabbata sun ce gaban su an yi haka akwai wasu abubuwa guda biyu da suka wanzu a lokacin bai shekara goma da haihuwa ba wanda ya kamata a ce an ji su a wannan wuri da farko sun tafi ɗiban kara wanda ake ƙonawa a makaranta da daddare irin makarantar nan ta almajirai da suke yi sai a cikin kogon kuka shata ya hangi wani balarabe yana zaune shi kaɗai da gemu yana lazimi ya mai da gaban shi gabas yana kusa kan wani buzon kura wani tsoho balarabe jajajir da shi ya nuna ya nuna cikin yaran nan ba wanda ya gan shi ya ɗauki kara ya cira ba wanda ya gan shi daga nan sai rugo da gudu ya iso cikin gari kenan sai liman malam daudu wanda shine malaminsa a lokacin yanzu a lokacin da shata je america na ta 89 mutumin yana da rai shi ne ya tarbe sai ce me kuke ma gudu suka ce wai kaji kaji mammale ne ya ce ya ga wani mutum kamar balare da yana zanne gemun shi yana jan ƙasa bisa kan ah, buzun kura ya mai da gaban shi gabas cikin kogon kuka sai ce ya ka? ya ce ka gan shi ya ce na gan shi ya aka yi mai describing yadda aka yi ya gan shi sai ce to da Allah ya sa ka tsaya da kun yi hira da shi kuma sauran rafane ne na annabi Sulemana. amma duk da yake da ka gan shi ba ka kai ga tsaya ba ku kai magana ka jira ka ga yadda Allah zai da kai a nan gaba to shi ne da daddare sai anan da safe sai yi wa ibrahim yaro sallama ya ce wannan yaro naka muhammadu awal ka riƙe shi da kyau saboda muna tamana zai zama gawurtacce na gaba wani muhimmin mutum allah ya halitta a nan ka riƙe shi da kyau ka riƙa asumiyar rubutun magani wajen malamai to ba a da bayan haka kuma ba a daɗe ba da wata biyu da yin wannan al'amari na tafiya ɗebo kara na makaranta da za a ƙona sai ranar juma'a da maraice wajen karfe hudu mutumin kamar mashata sai ya hangi wata mata ta taho kan tana cikin sararin samaniya wata bahin latina da kayan saki ya dinga ihu nan kofar gidan sarki ga kofar gidan sarki ga masallacin juma'a kofar gidan hakim musa ga masallacin juma'a sannan kuma nan gehe guda ga yan yara tsofaffi da tawa suna zana ana hir kuma ga ofishin alkali dama duk garuruwan ƙasa hausa a nan dai lardin katsina ban san wasu wurare ba haka al'amari yake a kofar gidan hakimi gefe guda ga ofishin hakimi gehe guda ga ofishin alkali gehe guda kuma ga masallacin juma'a ko ina ka ji dama haka ake a kasashen garuruwa na kasa kasar lardin to ya hango wannan mata tana tafe ta zo har ta duka ta shiga cikin masallacin juma'an nan ana yana ta ihu amma ba wanda ya ganta duk tsofaffin da ke wurin nan da sauran mutane ba wanda Allah ya gwada ma wannan mata sai aka shiga cikin masallacin aka diba sai ba a ga kowa ba har da shi shatan to wannan alaran masu shata mazaunin kaduna ban sani ba ko yanzu yana nan dare wanda ta wajen bangaren mahaifiyar shata shi kanan shata ne ranar addu'a bakwai ta mamman shata da muka je niki ware shoje guda ba mun gama intabi na gama mai tambayoyi na gama rubutawa nake tambaye shi tsakaninka da Allah akwai wani abu wanda ya shahi wanda ya danganci rafanai tsakanin mamman shata a lokacin da ya rayuwar shi sai ce i eh, bai sani ba shi ma dai ya ji an ce shata na da rawa ne sai dai abu biyu zai iya karawa kawai lokacin suna kananan yara sannan shatan bai wuce shekara goma ba shi kuma bai wuce takwas ba don a tsakaninsa akwai shekara biyu ya ce har da shi aka je ɗiba wannan kara wanda ake konawa a makarantar dare kuma a gaban shi wannan mata ta zo ta shiga amma bai ganta ba shi ma wanda shata ya dinga inkari cewa ga mata nan ta zo ya dinga yi waɗannan abubuwa guda biyu ya tabbatar da su an yi abin da gaske to daga nan kuma sai mu taho kan alhaji shehu tsatso katsina marokin shata ko kuma in ce san kiran shata a nan katsina shi ma ya taɓa bani wani labari ya ce shata ya bashi labarin shi kuma shata mahaifi na ibrahim yaro shi ya bashi labarin a lokacin dan shata bai wuce shekara goma da haihuwa ba wannan ali da na ce ta kashe aure gidan musa yaron hakimin gawa ta taho da shi musawa to shi wannan ali shi ne suna kwance a cikin ɗaki tsakiyar daki. shi yana da shekara sha biyu da haihuwa sha tana da goma yalwa kan wasu hawa hawa tana da shekara takwas sai kwarin wata ya zo da tsakar dare su kuma mahaifin shata da shi da mahaifiyar shata binta suna kwance a tsakar gida da kwarin wata ya zo tsakiya sai ya tashi ya tafi ban ɗaki ya bawali domin ya samu ya shiga cikin ɗaki ya zo to kasan abinka da mutanen da ba su da kofofi irin wannan namu na wannan zamani sai dai gadan kara wanda a wasu sassan kasar katsina ana kiransu askuliya shi ake kifawa wannan gadan kara shi ake kifawa to an kiwa gadan kara da yara guda uku suna kwance cikin ɗaki ko kuma da uwa da uba suna kwance tsaka gida ya tashi ya ce ya bawali ya dawo sai ya zo ya kamar to akwai a ci a cikin ɗakin ya yi haka zai miƙa hannuwa ya ɗaga gadan kara ya kau da shi kenan sai ji kamar an ce mai kamar an ce mai a'a ba ba kai saurin kaudawa ba wata zuciya zai ta ce mashi leƙa tsakankanin tsaga tsaga tsaga ta wannan kararan ka gani ke faruwa cikin ɗaki yana leƙawa to in kana daga waje wajen kuma akwai duhu duk da shi ke cewa akwai farin mota tunda farin mota sama yake to wanda ke ciki in akwai a ci an kunna ko kuma hita da kwai dole zaka hange shi murara zaka gan shi to yana leƙawa ta tsakankanin tsaga sai ga cikin su kullum da ke kwance suna bacci ya ga shata da wannan abun na tsakiyar kan zakara din nan a tsakiyar goshin shi sai ya ta al'ajabi ya ta al'ajabi ya ce mamman ana gaya mana ana cewa kana wasu abubuwa wasu saddabar wasu abubuwan ba al'ajabi amma ban taba sani ba Allah bai taba gwada mana ba sai yanzu ga kana ina ganin ka da wannan tsere tseren zakara a bisa kan goshinka to abinda Allah ke kokarin gwada mana a nan wurin shine za ka zama zakara kowace hanya ka bi ta rayuwa yan ta kai a duniya za ka shahara wajen karatun alkur'ani idan waka kai za ka yi zara za ka zama zakara ba mai kama ka duk duniya idan arziki kai cinikin gyada ko auduga ko kwara kai komi kai a duniyan nan sai kai zarra ya ce to ubangiji allah ka taimake ni ka raya ni in ga abin da yaron nan zai zama a duniya yana ɗaga wannan gadon kara sai wannan tseren zakara sai ya ɓace daga goshin shata to wannan ma bayan shata ya girma mahaifin shi ya ba shi wannan labarin shi kuma shata ya gaya ma shehu tsatso shi kuma shehu tsatso ya ban wannan labarin amma shi shata ya yi ma shehu tsatso gargaɗi ya ce ya daina ba da wannan labarin a duniya saboda in yana faɗi ƙarshen ta ana iya da shatin daga cikin mutane to waɗannan suna daga cikin wasu abubuwa na ƙiriniya da kuma abubuwa na ban al'ajabi da mamman shata lokacin yana ƙarami zan so kuma in ce a lokacin da suke wasa yara kanana suna tafiya wasan sallah sallah karama ko sallah babba a disi da yake zai kai kilomita kamar shidda zuwa bakwai daga cikin garin musawa zuwa disi um, saboda haka su shata suna yin wasa haka nan cikin garin musa sukan taro su yi wasa na dokin kara amma abin al'ajabi duk a cikin yaran nan gaba ɗaya akwai waɗanda suka girme mashata to amma kuma shi shine sarkin katsina muhammadu duk shi shata a cikin wannan wasa da suke yi shi shi ne sarkin katsina muhammad duku saura su ne hakimai to idan aka taho tun daga musa za a je disi a taho ana wasan da dokin kara na wasan sallah shata ne kadai a gaba saboda ai shi ne sarki duku ba mai raba shi in ka raba shi ashe ka wuce shi kenan to har a je a dawo sai ka gara suna ta shiga gonan masara in lokacin masara ne suna shiga gonar tumu gonar gero in lokacin gero ne ko lokacin tumu ne suna ɓallowa suna sata amma shi shata bai shiga gonar kowa amma a daidai gonar wani mutum da ake kira usman sarkin makira kanan mahaifin shata nan yake shiga cike da mutum zai ce wannan dai ba sata ba ce saboda ta kanan mahaifina ce ko da yana nan a tsaye ma zan iya ba. ka ji kai dan Allah tun yana yaro karami yake wannan abin dabara to idan suka dawo daga wannan wasa na wasan sallah za su zo a cikin garin musawa sai su je dudubai shi shata shi zai bada command wato doka ko kuma oda ya ce yaran samari na unguwa kaza ya ku za ku shiga ku wankan kurmi yaran samari kaza na unguwa kaza ba za ku shiga ba bari sai gobe kuma gashi duk katti ne sun girme mashi amma kuma sai su ɗauki doka te shi yake ba da doka da oda a nan inda ake wankan tafki a damɗin musawa madatsar ruwa wanda ake kira tafkin kada wanda daga baya ya koma damɗin musawa daga baya ma dai har damɗin shata ake ce mashi tun yana ƙarami yake ba da wannan doka da oda waɗannan su shiga ruwa su wanka yau waɗancan su huta kada su shiga da sauransu kuma in ya ba da wannan doka kuma bi ake ana ɗauka da kai ka ce hukunci ne na gaske a ah, sannan kuma daga unguwanni ake bulbulowa ana zuwa kallon shata tun yana karni haka yake da kwarjini ake son shi ake son a ganshi daga unguwanni sai samari ta zuwa a wurin wannan wankan take saboda ka ko lokacin da waka ta zo ta tarar da shata da kwarjinin shi ba waka ta sa shata kwarjini ba da kuma ɗaukaka a dama ɗaukaka shi ta riga ta zo da kuma kwarjini kafin waka ta same shi illa iyaka to ah, madalla dakta mun ina ga bari mu ja labulan shirin a yanzu sai kuma shiri na gaban Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Assalamu alaikum.